اتبنون بكل ريع ايه تعبثون yaya za ku rika gina manyan gidaje a gurare masu tudu gini na gani na faɗa don wasa ba tare da wata fa'ida da za ku samu a duniya da lahira